yawwa na zo ne don in ƙura ƙaryar mutane komi su rika cewa nan guraren akwai aljannu na san duk ƙarya ce amma dai tun da na zo bar in je in gani kai aljannu ku fito mana in akwai ku da gaske in ba tsoro ba ku fito mana in ba tsoro kuke ji ba ku fito yanzu yanzu kai ashe akwai ku da gaske inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai bil adama ka tafka babban kuskure tun da har ka zo nan ka tsokano mu wato har cewa kake yi in ba tsoro muke ji ba mu fito ko to za ka in gaya ma za ka zo mana da kartan shanu a nan guraren in har ba kai mana abin da muke so ba za ka mutu zan mutu kuma Would you like to subscribe? ku danna wannan watanni ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka ainihin